dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya baiwa a bisa bayansa ta sama masu wasu lokatai na musamman domin yin ayyukan alkhairi da riɓanya masu lada a ciki Allah yakan samar da waɗannan lokatai na musamman ga bayi domin ya gafarta masu zunubansu ya kankare masu munanan ayyukansu don ya ka masu ladansu ya daɗa ɗaukaka su ina yabo da godiya ga Allah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa shi ne ma'abucin baiwa da kyauta da ya baiwa mai yawan gaske ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne mafificin halittu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa tsira mai yawa Allah ka samu cikinsu bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ya bayan Allah ku ji tsoron Ubangijinku ku bauta masa ku gode masa a bisa ni'ima da baiwa da ya a kanku Allah maɗaukaki ya yi mana ni'ima da baiwa ta hanyar farlanta mana wannan wata azumta na ramadana mai gabato mu saboda haka muna godiya ga Allah a bisa wannan ni'ima da ya mana ta farlanta mana wannan azumi ku sani lallai wannan ni'ima ce mai girman gaske baiwa ce da Allah ya yi mu wannan al'umma ya sanya mata wani wata ya zanna musamman wanda za a yi ibadoji a cikinsa Allah ya ya lada a ciki wannan wata yana maimaituwa duk shekara ba don komai ba don Allah ya maimaita mana falalarsa mai yawa da ni'imarsa a kanmu Allah ya sa mu dace ya ‘ya'yan uwana musulmi mu sani lallai al'umma ta duniya gaba ɗaya tana ba wato tana karɓar bakunci tana neman wato karɓar baƙuncin baƙo na musamman baƙo mai girma baƙo da yake tinkaro mu a cikin wannan kwanaki masu zuwa insha Allahu ga mai rai wannan wata wata ne da Allah ya aje ya sanya shi ya zama wani fage na sukuwa na tsere na wato ainihin gwagwarmaya wajen neman lada da kusanta ga Allah shi ne masu tsere sukan yi tsere a cikinsa masu neman gwagwarmayawa ne ya tsere mawa ne a ayyuka na gari ayyuka na salihai lallai a wannan wata akan sami wannan wannan wata da ke tinkaro mu wata ne da ake ƙoƙarin tsabtace zukata a tsabtace rawuka daga halin da suka tsinci kansu na saɓo da munanawa a tsabtace su a tuba a koma ga Allah a ta neman gafara. wannan wata na ramadana wata ne na azumi wata ne na tsayuwa wata ne na alƙur'ani wata ne na kyauta da baiwa da miƙawa allah maɗaukaki ya ce watan ramadana wata ne da allah ya saukar da ƙur'ani a cikinsa shi ƙur'anin ya zama shari'a ga mutane sannan da hujjoji wato ainihin wa bayyanatin minal huda wal furqan a cikin ƙur'ani akwai hujjoji da shirya wanda suke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ka gane hanyar musulunci hanyar tauhidi hanyar sunna hanyar manzo hanyar aljanna dukka tantance daga hanyar kafirci da munahunci da zalunci da fasikanci da hanyar shaidan to duk wannan yana cikin alƙur'ani kuma ƙur'anin an saukar da shi a cikin ramadana Allah madaukaki ya ce wanda ya halarci wannan wata a cikin ku to lallai ya azumce shi halarta ma'ana wanda rayuwarsa ta kai wannan wata shine ma'anar shahida shahida ba ana nufin gani ba in aka ce gani da makaho ba zai azumi ba man shahida min kuma shahara wanda rayuwarsa ta halarci wannan wata kana da rai lami lafiya ba wani abin da zai hana ka azumi to lallai ka azumce shi ramadana yan uwa wata ne mai girma wata ne da ake buɗe ƙofofin aljanna a kulle ƙofofin wuta a cikinsa a kama shaiɗanu manya-manya a ƙuƙunce su a ɗaure su sannan wata ne da ake riɓanya kyawawan ayyuka riɓanya ladansu duk aikin da kai za a riɓanya maka shi wata ne da ake gafarta munanan ayyuka wata ne da ake yanta bayi daga wuta bawa ya yi aikin da zai kai shi wuta sai ya tuba sai Allah ya gafarta mai ya yanta shi wata ne wanda duk ya azumce shi da sharaɗin yana mai imani da Allah yana mai neman ladan azumin saurin Allah to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa ya zo daga hadisin abi huraira Allah ya ƙara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa dukka aikin ɗan adam wato ainihin akan nunka masa shine daga hasana ɗaya zuwa hasana goma wato kwatankwacinsa so goma kenan in mutum ya aiki ɗaya za a ba shi hasana har zuwa goma har a ninka ta zuwa so ɗari bakwai wannan gwargwadon kyakkyawan niyya gwargwadon yi don Allah gwargwadon yi yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sai annabi ya ce Allah maɗaukaki ya ce illa siyam sai azumi kaɗai shi an ware shi daban wancan ɗin ma Allah shi zai baka ladan sallar ka da aje sauran zakkarka da sadakaka da komai amma kowane an aje shi cewa za a baka hasana har zuwa goma daga goma zuwa ɗari bakwai gwargwadon niyyar ka kyakkyawa amma sai Allah ya ce sai azumi fa inna huli wa ana ajazi shi kam nawa ne kuma ni zan sakanka da shi to su ma ɗin wancan ayyukan ibadan Allah zai saka da so amma Allah ya ware azumi ya yi mashi wani ta goma shi daban kamar a ce za ka yi aiki za a baka dubu goma wanda yake cikin ajihunsa yana da miliyan goma sai ya ce in kai zan baka dubu goma amma ga wani aiki in ka yi ni na san abin da zan baka a cikin kuɗin da ke a jihuna miliyan goma kaga zai damko zai dumbuzo kinan shi kaɗai ya san abin da zai baka wannan shine azumi yan uwa dukka ayyuka Allah ke ba da lada amma kowane an aje ladan daga goma zuwa ainihin ɗari bakwai amma azumi ba iyaka Allah zai baka ya ce nashi ne Allah ya ba mu ladan azumin sharhi aka ce dalili shi mai azumi ya aje sha'awarsa ya aje abincinsa duk Allah ya ce saboda ni ya bari kana da ikon ka je ka ɓoye ka ci ka sha ka fito ka ce kana azumi auren mutane ba su sani ba amma ka ji tsoron Allah ba kai hakan ba kana da ikon ka je ka ɓoye ka biya bukatar ka da matarka amma duka kaƙi saboda jin tsoron Allah to saboda haka Allah zai maka ta goma shi na ladan da shi kadai ya san iya yawan shi sannan annabi ya ce azumi mai azumi yana da ababen farin ciki guda biyu farin ciki na farko yayin buɗe baki dukkan mu mun sani mai azumi idan lokacin shan ruwa ya gabato yana farin ciki ya aja wancan ya aja wancan yana sha'awar wancan wannan sha'awar ita kanta wani abu ne mai kyau wanda ya wuni yana ci yana sha bai da sha'awar komai na abinci amma kai kawo ni baka ci ba saboda haka uwar hanjinka tana buƙatar ka zuba mata ruwa ka zuba mata abinci sai ka rika sha'awa kana farin ciki wannan farin cikin ka na farko kenan sannan na biyu kuma shine yayin haɗuwa da ubangijinsa yayin da za ka ga lada yayin da za a ce ga wata ƙofa ma aljanna takace takace kai kaɗai kai mai azumi ba mai shiga in ba masu azumi ba to ranan nan bawa zai farin cikin da babu irinsa Allah ka sa muna ciki nabi ya ce wato bashin bakin mai azumi da irin ɗan waruwarin da yake na rashin cin abinci annabi ya ce ya fi ƙanshin miski a wurin Allah gobe kiyama ya uwa ashe duk ana so nuna mana falala azumi ne azumi falalarsa tana da yawa bai kamata ka damu don baka ci baka sha ba bakinka yana wani duk asuwakinka da burushinka ba zai daina ba saboda me rashin abinci a cikin kakila shi ke kawo wannan bashin to ya 'yan uwana musulmi abinda azumi ke tabbatar ma mai shi babban riba shi shine bashi takawa ƙara masa jin tsoron Allah ya bashi tarbiyya ta ainihin karɓa ayyuka na Allah da ya ce ya yi mai azumi za ka gan shi da gaggawan zuwa masallaci da sanyin na filfili da sanyin sadaka duk wani awamir na Allah za ka ga mai azumi yana tunkuɗa shi zuwa yin waɗannan abubuwa ɗin sannan za ka ga ya saba da haƙuri tun da asuba tuduwa alfijir ba ci ba sha har faɗuwar rana ya haƙura to sai ka ga wannan haƙurin yana ɗabbaka shi a dukkan rayuwarsa haƙuri barin wajen saɓan Allah haƙuri wajen bin dokokin Allah saboda ya tirenantu ya sami wani horo na musamman ta ɓangaren azumi za ka samu ya iya gwagwarmaya ta neman lada duk inda wani abu na lada yake na nan ‘ya'yan uwa a harkar azumi harka ce da take wato take kwaɗaitar da bawa kaga ya zama shi kan shi mai rahama mai jin kai mai tausayi da san ya miƙa ma wani da san ya tallafa ma wani shi yasa yusuf alaihi salam babban annabi annabi dan annabi jika haka babba dan babba dan babba dan babba annabi yusuf aka tambaye shi kai ga taska a hannunka baitulmali na al'umma gaba ɗaya kuɗin masar yana hannunka sai yadda kai da shi ya kake zama da yunwa ne ya kai yusuf ya ce ya ba zan zauna da yunwa ba ina jin tsoron kada in ci in ƙoshi manta da mayunwata shi yasa yadda su ma suke jin yunwa na kanji ta hanyar azumi kenan kaga za ka yi azumi ka sami lada sannan azumin ya sa ka rika tunawa da marasa shi wanda suke fama da yunwa ya 'yan uwana musulmi wata ramadana wata ne na kyauta wata ne na miƙawa wata ne na sadaka dukkan watanni sha biyun nan ana so ka riƙa sadaka ka riƙa bayarwa amma a cikin ramadana ana so ka ninninka ka ninninka saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya bayan Allah farlancin azumi yana cikin farillai rukunai na musulunci Allah ya farlanta mu wannan al'umma kamar yadda ya farlanta mu wacce ta gabata har wa yau azumi wata garkuwa ce wata katanga ce ta musamman da ke kare mai yinsa daga auka ma abubuwa na sha'awa har wa yau wata junna ne wato garkuwa wato da ke tsara bawa daga aukawa cikin wuta saboda haka ya 'yan uwa mutane da kuke ganin su dangane da ramadana in ya gabato kamar irin wannan kwanakin da muke ciki to fa mutane suka zama mabambanta daban-daban bambanci na musamman wanda kuma ba sa haɗuwa har abada daga cikin mutane akwai wanda za ka ga in ramadana ya tinkaro suna masa wani irin kallo kallo cewa ga wani wata nan zai kama zai hana mu cin ababen mu zai hana mu mu na sha'awa zai takura mana zai mana kaza irin waɗannan bayan allah abinda suka saba na yi da mutane da giba sai su yi ta tunani to yanzu kuma ina za mu je mu tsuguna mu yi har wa yau sai ka ga irin su ne ko azumin ya kama ba su kama bakinsu annamimanci na nan yi da mutane na nan sai ka ga fuskai irin wannan bayin Allah ya tsare mu da irin su sai ka ganta te baƙi irin te jawur saboda ba sa son ramadan baƙin cike suke da tinkarowar shi ƙirazansu zukatansu kenan suna cikin kunci da damuwa waɗannan irin su suna ganin wata ramadana wani wata ne mai nauyi wani wata ne da ke takurawa ya tsananta rayuwa ya ƙuntata ta saboda haka su ba sa sha'awar ramadana ya zo allah ya tsare mu da wannan jinsin na mutane har wa yau ya bayan allah ku sani daga cikin mutane akwai wanda idan ramadana ya gabato su kuma suna kallonsa ne a wani wata ne wato da za a dage a yi maciki shiri na musamman a yi masa tanadi a sawo wancan a sawo wancan a sawo wancan a yi ta tattara abinci kala-kala dangi-dangi na abinci wai ane mana ramadana shiri ji ake kamar in ramadana ya zo wani ci ake fiye da wanda ake a sauran watanni wanda ba haka abin yake ba ai abin da ake nufi da ramadana ka sami horo ka bar na'urorin da suke narkan maka da abinci su ma su samu su huta su ma su sami wani lokaci da za su shakata maimakon ci wuni da kwana ya zama yanzu ka daina ci tsawon wuni sai bayan magariba ka ci abin da ya sauƙaƙa ka je ka yi turawihi sannan ka dawo ka ci abin da ya sauƙaƙa ka tashi ka yi sahur wannan shi ake nufi amma ka tara abinci da nufin ramadana ya zo muna tsoro muna zulumi wuni ba ci to irin waɗannan 'yan uwan sai ka ga shagalta su sun je sun cika kasunni da shaguna da manya-manyan wuraren sai da abinci tunaninsu a yi ramadana shiri to ba a hana kai ma ramadana shiri ba na ka tattala abin da za ka ci ka sha ka yi sadaka ka ma wani wannan duka babu laifi amma kar ka ɗauka ramadana wata ne na ci wata ne kawai na tara abinci kwata ne na ka ci ka bayar kai sadaka babu laifi in ka sau ka miƙa ma wanda ka san ba su da shi ka taimaka wajen ciyarwa wannan duk yi daga cikin mutane har wa yau akwai wanda in ramadan ya zo su kuma gani suke wata ne lokaci ya zo da za a ɗau lokaci na wasanni da rana a kwanta a ta share bacci sannan in dare ya yi kuma a ci a sha sannan a je a sanya wasa gaba kamar kasashen da suka ci gaba sannan filayen kwallo za a je a cika su da daddare mu kuma nan da yake da ƙarancin wuta da talauci to sai a sa wasu abubuwan kuma su ne za a shagaltu da su yanzu abin baƙin ciki maimakon a cika wurare na turawihi da matasa da dattawa sai ka ga turawihin magudunta ake yi da ya zo ya yi sallar farilla sai ka ga ya zanzare rigar shi ya gudu ko kuma yana neman wai wurin da ake yin ta yar sauri sauri wacce za a yi a gama shi ko annabi ce man kama ramadana wanda ya tsayuwa ramadana ai ko in tsayuwar ce ya kamata ka ji a jikinka ka tsaya amma a je a bubbuga sallah daga alamtara kaifa zuwa nasi an gama eh kai kiyamul laili amma kai ma ka san abin da kai dan uwa domin kila ka gama gaban kama ba su san kayi ba saboda haka sai ka fahimci me ake nufi da kiyam din to akwai wanda in ramadana ya zo abin da ke gaban su sa talabijin gaba kawai su ta kallo daga waccan tasha zuwa waccan ba abin da ya dame su da zuwa sallar jam'i sannan ga zama wurare na majalisa na banza su kuma abin da suke gani ramadana abin da za a yi a cikin shi kenan allah ya tsare mu da irin su mutane na ƙarshe allah ya saka mu cikin su. su ne wanda suke jiran zuwa ramadana suke yin addu'a ta musamman Allah ka kai mu ramadana Allah ka nuna mana ramadana Allah ka isar da mu ramadana idan ramadana ya zo sai su tunkare shi da zuciya mai haƙuri sannan da farin ciki mai ƙaruwa a cikin zukatansu ba wai baƙin ciki ba farin cikin ƙaro yake yau saura kwanan mu kaza yau fa saura kaza kai ramadana fa ya kusa suna ƙara zage dantse suna ƙara jan su domin shiri wajen tinkarar watan da ayyukan ɗa'a da dukkan dangogi da nau'o'i na ɗa'a ga Allah suna masu shiri ya za su yi wannan ƙiyamun lailin ya za mu iya yin ta wannan ciyar wata azumi ya za mu ciyar wannan azumin ya za mu yi shi irin azumi na bayan Allah kame bakinmu rashin yi da wani miƙawa can bayarwa can ziyara can to su tunaninsu kenan ƙiyamun laili tilawa alƙur'ani halarta wuraren tafsiri yin tasbihi istighfari ambatan Allah yawaita sadaka yawan ihsani su tunaninsu kenan wata fa ya zo na baje kolin ibada suna tunanin ai haka magabata suka yi salafus salih domin magabata su in ramadana ya tinkaro tinkare shi suke da kuka kuka da hawaye ga wata ya taho ko za mu shiga cikin wanda za a yi magafara ko za mu shiga cikin wanda za a yanta ko kuma oho muna tsoro kar mu shiga cikin wanda watan zai wuce ba a yi mana komai ba ba mu sami kubuta ba to su magabata haka suke suna fatan samun rahamar Allah suna jin tsoron azabarsa suna roƙon Allah ya karɓa masu azuminsu in sun yi da ayyukansu na ibada Allah ya masu afuwa ya ma wato ya kau da kai daga ababen da suka yi masa na saɓo ya ‘yan uwa mu ji tsoron Allah mu tsayu mu ba Ramadana haƙƙinsa kamar yadda Allah ya umarce mu Ramadana yana da haƙƙinsa a mu shi watan kanshi haka nan azumin kanshi da ababen da ake a cikin wata ɗin duka haƙƙi ne na Allah da ya ɗora mana to lallai mu tsaya mu ba Allah mu nisanci hane-hanen Allah da fushinsa mu nemi yardarsa a cikin wannan wata mu sani ya bayan Allah ya waje ba a kan dukkan musulmi ya tsaya ya ga cewa ya nemi yarda Allah a cikin wannan wata mai zuwa ya nemi yin azumin dan Allah ba dan a ce yayi ba saboda wato aya da Allah ya gaya mana wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa sannan mu sani annabi cayi man sama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an sanya sharadi biyu wanda ya azumi ramadan yana mai imani da Allah shine asasin samun lada duk abin da za yi kana shirka kana wasu bidiyo'inka kana can kana shirmenka wallahi Allah ba zai karba ba ka ce ramadana ya zo za a wanke maka a'a shirka sai ka batta ka daina bid'a ka dawo kan gwadabe shi yasa aka ce wanda ya azumci watan yana mai imani da Allah imani da Allah ka san rukunan imani sai ka je ka daɗa tisa su ka kiyaye su sannan ka nemi ladan azumin ka wurin Allah kar ka riƙa yi don a ce kayi azumi kai taraki kana bayani kai mai azumi ne a'a sai kayi don Allah ka nemi ladan wurin Allah to sannan sai a gafarta maka abin da ya gabata na zunubai Allah ka gafarta mana mu sani ya bayan Allah wannan wata na Ramadana wata ne da ake so soyayya ta karu tsakanin musulmi ƙauna da juna da rahama ga juna da nema ma juna gafara wannan yayi ma wane wannan a yafe ma juna kullum kana nan kana riƙa wani kana hasada gare shi kana gaba da shi kuma wannan ba zai ba abin da zai rage ka koma ka gyara ka daina shefi alheri a gare ka wannan watan zamanin yin haka ne kar ka yi da ramadana ya wuce kana fushi da wani kana gaba da wani kana kullata wani ba ka kauna shi ba ka son shi wannan sai ka zo kai wahala banza azumin ka babu lada saboda haka ya yan uwa ku yi gaugawa a cikin wannan wata wajen neman alkhairan da ake nema a cikinsa har mai da bashi ya wuce ku dubi 'yan kasuwa 'yan suka san wani zamani da suke samun riba mai yawa sai su yi ma lokacin shiri ta hanyar tattalin kaya da tattalin abin da za su ci ribar to mu ma wannan wata wata ne na ibada na baje kolin ibada na neman kusanta zuwa ga Allah da ayyukan da'a saboda haka a kyautata ma al'umma a ibada sadaka a sannan a yalwata kirji a daina jin haushin juna zukata su zama masu alkhairi sannan tsakanin mu zama su tausasa mu junanmu sannan mu tausasa harasan mu zama abin da za mu faɗi alheri ne mu zama masu nesanta daga husuma da gaba da juna da zagin juna da cin mutuncin juna wannan shine lubbi wato shine sirrin da ke cikin azumi saboda haka mu riƙa gafarta ma juna wani abu da akan samu na saɓani tsakaninmu mu riƙa wato ainihin rintse wato fushi in an mana muna haƙuri kenan muna yafewa mu daina riƙon junanmu wannan shine sirrin da ke cikin ma'anar azumi wanda ya sami wannan wallahi ya dace wanda ya azumi ya gama yana tare da saba ma Allah da barin sunnan manzo da cutar da bayan Allah wallahi yana shan wahala ne Allah ya tsare mu Allah ya ce wal kadhimin alghayza wala afina anin nas wallahu yuhibbul muslimin wanda suke rintse fushinsu idan an bata masu ga mutane suke masu afuwa to lallai Allah yana son masu kyautatawa Allah ya saka mu ciki saboda haka 'yan uwa annabi ya ce shi azumi garkuwa ne wata garkuwa yadda mai yaƙi yake sa garkuwa maganin harbi da tsira da suka duk wannan to azumi haka yake zama game da mai shi shi yasa annabi ya ce idan ranar azumin ɗayan ku ta zo to lallai inda wani zai tsokanai ya kalle ya ce a'a na farko dai kar ya faɗi magana ta batsa kar ya faɗi magana ta wauta kar ya wani abu na jahilci sannan in wani ya nemi ya tsokane shi ya rikici da shi ya gaya mai karare ya ce ni azumi nake ya ƙara faɗa masa ni fa azumi nake mana ba zan faɗa da kai ba ba zan rikici da kai ba ba na so ka ɓata azumin kan ɓata nawa ka yi haƙuri wannan abin da ake so kenan ya uwa Allah ka ba mu haƙuri ka ba mu azumi irin na magabata Allah ka sa wannan wata ka kai mu ramadana Allah ka karba mana ibadan mu a yana da kyau mu yi addu'a ta musamman ainihin wannan wata da muke tunkara addu'ar da muke shine Allahumma ballighna ramadana wa taqabbalhu minna wa inna fihi ala siyami wal qiyam وغض البصر وحفظ اللسان وجعلنا فيه من من من أتقائك من النيران إنك أنت السميع العليم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت ربنا ورب ورب لنا ولا رب لنا سواك نرجو ولا إله غيرك ندعو ونتوصل إليك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تنصر ولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى وارزقهم ببطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالصيب النافع يا رحمن اللهم إن بالبلاد والعباد من البلاء والجهد ما لا نشكوه إلا إليك اللهم اسقي بهائمك وعبادك وأهل بلدك الميت اللهم قد رفعنا إليك أيدينا ولا تردنا بذنوبنا خائبين ولا من أطاياك محرومين يا أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله